إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله من خلقه وصفيه عد الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وتركها على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وقتفى أثرهم وسار على نهجهم إلى يوم الدين فاللهم اجعل كل أعمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان في حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai mai komai mai cikakken iko wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan yammaci na juma'a hudu ga watan rajab bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi daga makka zuwa madina na shekara ta 1441 wanda yi daidai da 28 ga watan fabrairu shekara ta 2020 miladiya Allah ya raya mu a cikin wannan masallaci a wannan gari na mina don gabatar da muhabara mai taken matsalolin tsaro da hanyar warware shi na farko muna buƙatar mu dalilin da ya sa Allah ya halice mu a doron ƙasa idan muka san dalilin da ya sa Allah ya halice mu a doron ƙasa sannan musan san me ake nufi da aminci sannan kuma me ke haifar da rashin aminci sa'annan ina ko kuma wani hanya za mu bi don mu warware wannan matsala Allah maɗaukaki yana faɗi a cikin littafinsa yana cewa wa ma jinna wal insa illa liya'budun Allah ya ce ban halicci aljani ba da ɗan adam face don su bauta mu ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun malaman harshen larabci da malaman usulul fiqh suna cewa annakiratu fi siyaqin nafi tufid al'umum ziyadatu harfu jarrin fi siyaqin nakira tufid at-ta'kid wato ma uridu minhum min rizqin ba na buƙatar arziki daga gare su in ji Allah wato abinda bature ke kira an emphatic expression wato jumla ce mai karfafawa na tabbacin cewa Allah baya buƙatar arziki daga gare mu shine ce ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun Allah ce bana buƙata kuma a ce mutane da aljanu su ci yadda ni inna allaha huwa ar-razzaqu dhul quwwati domin lallai Allah shine mai yawan azurtawa sai zo da siga ta mubalaga sai ce dhul quwwati ne matin ma'abuci karfi mai tsanani a wata aya Allah madaukaki yake cewa qul inna salati wa nusuki wa mahayaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lahu wa bi zalika umirtu wa ana awwalul muslimin Allah na umurtan manzansa tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi da alayensa yace ai kul li ummatika ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka gaya wa al'ummanka inna salati lallai sallata wa nusuki da ta wa mahayaya da rayuwata wa mamati da mutuwata lillahi rabbil alamin ga Allah ubangijin talikai kadai ya takaita la sharika lahu ba yi da abokin tarayya a cikin rayuwata ba yi da abokin tarayya a cikin sallata ba yi da abokin tarayya a yankata wa bizalika umirtu da haka aka umurce ni in kadaita Allah wa ana awwalul muslimin kuma ni ne farkon wanda ya mika wuya cewa ba a tarayya da ubangiji a komai na rayuwa an yi wa shekul islam ibn taimiyya rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a tambaya a cikin littafinsa al'ubudiyya wanda yana cikin majmu'ul fatawa amma littafi ne mujallaji guda ɗaya kusan shafi ɗari biyu da rishati 178 ne tambaya ce aka yi masa guda daya amsan tambaya shi ne ta haifar da wannan littafin aka ce masa mahiyar ibada ne ake nufi da bauta tambaya ke ko? sai ibn taimiyya ya ce ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullahu wa yarzahu min al-aqwali wal a'mali al-batinatu minha wa zahira ya ce in an ce ibada suna ce ga manniya ga duk abin da Allah yake so min al na furuki da ni da kai zani wal a'mali da ayyukan da ni da kai zani al-batina wal zahira na koye da nabi na koye shine na zuciya aqida kudurinka tsakaninka da Allah imaninka da Allah da mala'ikunsa da littattafai da manzanni sa'annan da kaddara kaga wannan albatina kenan wanda yake na boye wazahira shine salloli da sauran ibadojin da za ka yi wanda yake na zahiri ana ganin su kaga anan ya kunshi rayuwarka gabaki ɗaya a matsayinka na musulmi ibada Allah madaukaki ya faɗi a cikin littafinsa inni ja'ilun fil ardi khalifa ni zan sanya khalifa ta a doran ƙasa qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha ويفسك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلم سيما لا يكوسك شيء باين الله ياتي إني جائل في الأرض khalifa zan sanya khalifa ta a doron ƙasa me ake nufi da khalifa allazi idza mata yanubu anhu ghayru shine mutumin da in ya mutu waninsa zai mai gurbin sa shine fadan Allah madaukaki a cikin suratul naml da yake cewa amman yujibul mutarra إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون أمن يجيب المضطر waye ke amsa ciran mutumin da ya shiga halin kakanikayi halin musiba halin bala'i halin kunci wa yakshifu su'a ya kwaranye mai wannan cutar ya kwaranye mai wannan bala'i ya kwaranye mai wannan musibar wa yaj'alukum khulafa'al ardh ya sanya ku khalifofi a doron kasa bi ma'ana in kun shuɗe wani ya maye ku. a ilahu ma'allah akwai wani Allah tare da Allah da ke yin wannan aiki kaga istifhamu takriri ne al'inkari. In ji malaman balaga tambaya ce wanda Allah ke yi wa mutane wanda kowa ya yarda da amsar babu ko ba a bukatar ka ce babu saboda kai a zuciyarka ka san babu ina fata an gane shine sai Allah ce a ilahumma Allah akwai wani Allah tare da Allah da ke yin wannan aiki sai Allah ce qalilan ma tadhakkaru amma kaɗan daga cikin bayan Allah suke asuwa cewa babu wanda ya fi cancanta ya kwarenye duk wata musiba da bala'i da kunci da mutane ke ciki a doron ƙasa in ba Allah ba ina fata an gane kaga inni ja'ilun fil ardi khalifa ina fata an gane kaga khalifa bi ma'ana man idza mata yanubu anhu ghayru aw yakhlufuhu ghayru idan ya mutu waninsa zai maye gurbinsa shi sa a hadisin irbab bin sariya wanda ashabu kutubu a sitta sun rawaito shi ko kuma banda bukhari da musulun, su ne wanda ba su rawaito wannan hadisi ba da irbab bin sariya muhallin shahid a ciki a ruwayen imamu ahmad manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce. alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa ar-rashidin shine muhallin shahid na hore ku da bin sunnata da kuma sunnan khalifofina shiryayyu al-mahdiyina min ba'di masu shiryarwa bayana kaga kenan ya nuna khalifa idza mata ko insanun yanubu anhu ghayru idan mutum ya mutu waninsa zai maye gurbinsa sai ya ce tamassaku kuriha ku yi riko da shi wa abu alaiha bin nawajir kuma ku rike shi ku kama shi da tiraman haƙoranku duk abin da ka sa shi a turman haƙoranka ka gatsa yana iya fita ya iya fita kaga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana ishara ne akan cewa ne idan suka in ya tafi akwai me waɗanda za su maye gurbinsa sai hadisin bukhari da muslim yace iqtabu bil ladaini min ba'di ya'ni abi bakr wa umar ku yi koyi da guda biyun nan da za su zo bayana su ne sai da na abakar da umar dama su ne suka zo bayan wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kaga yana nuna maka me khalifa wanda in wani ya tafi wani zai mai sa sannan ga hadisin bukhari har ila yau da muslim lokacin da wata mata ta zo wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tana tambayansa sai ce ki dawo bayan sati daya sai ta ce illam ajidka ya rasulullah da'ani al-maut tana nufin in na dawo bayan sati ne ban tadda kai ba ka mutu sai manzo Allah ce ta jigina ababakar zaki tadda sayyidina abubakar kaga ya nubu anhu kenan ko ishara kenan in manzo Allah ya tafi akwai wanda zai tsaya a mafakon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine sayyidina abubakar kaga anan ana maganan inni ja'ilun fil ardi khalifa qalu ataj'alu fiha sai mala'iku suka ce yanzu zaka sanya a doran kasa man yufsiru fiha wanda zai yi barna a ciki wa yafsiku dima ya zubar da jini wa nahnu nusabbihu bihamdika alhali nan wawul hal kenan alhali mu muna tasbihi gare ka kuma muna gode maka sai Allah ce ne inni a'lamu ma la ta'lamu ni ubangiji na san abin da ku mala'iku ba ku sani ba me yasa nake so in sanya khalifa ta a doran kasa shine dan adam in ya wuce wani zai mai gurbinsa ashe kenan doran kasa Allah subhanahu wataala ya halicce ta ne domin a bauta masa shi yasa ya sa khalifarsa a doran kasa kaga a wannan gabar yana nuna kuskure ga waɗanda suke cewa an halicci duniya ne da manzon Allah kamar shi matsalar kuma Allah ce wa inna lana lal akhirati wal ula da duniya duk ta mace ina fata an gane to in kuwa an halice ta ne dan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ba zai ce wala kad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablika la in asharakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna min al-khasirin yazo da lamul qasmi kuma ga qatl at-tahqiq tabbas mun yi wahayi gare ka da kuma waɗanda suka zo gabaninka la in asharakta da kai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam zaka yi shirka a ina ke yin shirka a doron ƙasa ko la yahbatanna amaluka sai zo da lamul qasmi sai zo da nunut tawkid as-thaqila wallahi da ya bata ayyukanka wala takunanna min al-khasirin kuma wallahi da kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ka zama cikin waɗanda suka yi asara kaga sai nuna duniyar Allah ya halice ta ne don ibada ya halicce ta ne dan a bautata masa a duran kasa ba ya halicce ta bane don wargi afa hasiltum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilayna la turja'un shin kuna tunanin haka kurin maka halicce ku karazibi ku ba masu komawa ne zuwa gare mu ba to kaga anan Allah subhanahu wata'ala ya halicci duniya ne dan a bautata masa to dalilin da ke sa a samu aminci a doron ƙasa shine tauhidi ta Allah ne ke sa a samu aminci kuma kishiyarsa ne ke sa a samu fituna da musibu da bala'i hadisin abu wanda imamu al-bukhari da muslim suka rawaito hadisin abdullahi dan abbas ce tsakanin annabi adam da annabi Nu asharata qurun karni goma saboda tsakanin annabi adam da annabi nuhu shekara dubu ɗaya ne annabi adam ya zauna a doron ƙasa yana ibada bayan ya mutu akwai malamai da suke karantar da mutane wadda suwa'a ya gusa ya ruka da nasara su biyar suna karantar da mutane da tafiya ta yi tafiya dukkansu sai suka mutu kowa yana da majalisun da ke karantarwa sai shi ɗan ya ce yanzu ya samu ɗalibansu ya ce to yanzu haka za ku kyale manya-manyan malaman nan sun bar duniya ba abin da za ku yi da zai sa ku suna da su da siffan ɗan adam suka ce to me ya kamata mu yi tunawa da wa'annan mutanen sai ce ku gina butun-butuminsu gunkinsu a majalisin kowane malami a gina gunkinsa da sunansa saboda duk lokacin da za ku wani abin da bai dace ba in kuka zo gunkin za ku tuna ai malamin nan na koya muku alkhairi ba ku bari kaga kalimatu haqq wa yuradu biha al-batil ko a karkashi akwai abin da shedan yake da manufa a kai. shikenan sai suka yi sai da lokaci ya tsawaita duk ɗaliban da suka gina wannan gunkin sun mutu sai rage 'ya'yansu da jikokinsu da tattaɓa kunnansu sai shi ɗan ya ƙara dawowa da siffan ɗan adam ya ce ba ku ga yadda iyayenku ke girmama wa'annan gumakan ba suka ce gaskiya ne in sun ɗaga kai sun kalle su sai su ce wa ne sai ce ai allolinsu ne ba ku gani ba yadda suke girmama su saboda ya san duk wa'anda suka gina ba sa nan ko balle su ce ƙarya ne ya ce to ku dinga bautata musu shine ne wa la ta alihatakum wa la ta waddan wa la suwa'ad wa la ya rufa wa ya wa nasara kaji kanan nasu ummatan wahidatan fa ba'atha Allahu an-nabiyina mubashirin wa mudhirin ga mutane al'umma ɗaya ke tsintsiya madaurin ki daya babu komai a doran ƙasa na shirka ibada kawai ake yi sai shi ɗan ya shigo da wannan shirka a doron ƙasa me yasa na kawo mana wannan kissan saboda yana da alaƙa da samun tsaro wanda mutane da yawa ba sa ganewa shirka shi ke haifar da rashin tsaro a doron ƙasa wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa billahi hum mushrikun mutanen Najeriya da yawansu ba su yi imani da Allah ba face sai sun yi shirka da Allah za ku yi sallah da mutum lafiya lau masha Allah ka gan shi ma alin sunna ne masha Allah sai wata musiba ta shafe shi sannan za ka gane da gaske ne sunnan ko ƙarya ne yanzu nan zai yi shontin zai koma yana shirka Allah maɗaukaci ya ce wa'adallahu alladhina amanu minkum وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا تشني يعبدونني لا يشركونني شيئا ina fata يزو دليل التي وعد الله الذين آمنوا منكم الله يأي القولي Da waɗanda suka yi imani minkum ai min ummati muhammad sallallahu alaihi wasallam min ummati al-ijaba tunda al-umma tanqasimu ila qismayn akwai ummati al-ijaba akwai kuma me ummati da'wa ummati al-ijaba musulmai kenan ummati da'wa kafirai kenan su ne wanda ake kiransu su shiga musulunci to Allah ya yi wa wannan al'umma wanda ta amsa kiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alƙawari kuma ne inna Allah la yukhliful mi'ad ko Allah baya saba alƙawari wa amilu salihati kuma suka yi nagartattun aiki la yastakhlifannahum fil ardi wallahi Allah zai mai gurbin su a doran kasa kama stakhlafa alladina min qablihim kamar yadda Allah ya mai gurbin waɗanda suka shuɗe gabaninsu ko aka ba su tabbatuwa a duran ƙasa abin shine ne tamkin kenan ko wanda yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna Allah ce wallahi zai canza musu bayan tsoron su amna aminci amma da sharadi ya'buduna ni la yushrikuna bi shay'a da sharadin suna bautata ma Allah ba sa yin shirka Allah kaga ashe kenan idan muna son aminci ne ya kamata mu tauhidi tauhidi ke samar da ne shi ke samun tsaro shi samar da tsaro a doron kasa saboda ne rashin tsaro akwai abin da ya kai rashin tsaro kamar ka saki Allah ka rike wani Allah yanzu fa da ake maganar rashin tsaro akwai wani ya ji ya nemo layin bata kinki da nafa sun zo ya danna ya ne ya bace ko kaga kenan ai babu da ranar fita ko ina fata an gane Allah ce wala yansurannallahu man yansuru wallahi Allah zai taimaka wa mai taimaka wa addininsa sai Allah ce inna Allah laqawiyyun aziz lallai Allah mai karfi ne mabuwayi sai ce alladina in makkannahum fil ardi Sune waɗanda in mun ba su tabbatuwa a doron kasa wake badawa Allah kenan ba ni ba kai ko? to sharadin da Allah zai baka tabbatuwa a doron kasa shine tauhidi in makkannahum fil ardi sai Allah ce me salata suna tsaye da sallah wa atu zakata suna ba da zakka wa amaru bil ma'ruf suna yin umarni da kyakkyawa wa nahaw 'anil munkari kuma suna hani daga aikin aikata mummuna sai Allah ce walillahi 'aqibatul umur inshallah al'amari na Allah ne shi ne ke gyarawa kaga anan Allah madaukaki ya ba mu sharadi ni la yushrikuna bi shay'a suna bautata min ba sa tarayya da ni da dai wannan shine shurutut tamkin sharadan da ke sa a samu rayuwa mai dadi a doron ƙasa. idan ka duba rayuwar Najeriya a 60 ana cikin dadi da walwala ko ana cikin jin daɗi ana cikin walwala saboda a lokacin 60s ba a yin shirka kamar yadda ake yanzu an gani? ana yin shirka kamar yadda ake yanzu ba a yi an samu natsuwa an samu aminci arzikin najeriya yana zuwa a yalwace shi ne Allah ya ce wa baraballahu matsalan ƙaryatan kanat aminatan mutuma'innatan ya fi rizquha ragadan min kulli makan فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون Allah ce wa daraba Allah masalan Allah ya buga misali qaryatan wato wani gari sai ka ce Nigeria kanat aminatan a da can tana cikin aminci mutuma'innatan cikin natsuwa waje mutane ke kwana haka ne ya ci hariskuha ragadan min kulle makan arzikinta yana zuwa mata ayyalwace ta kowane hanya lokacin ba fetur Jala ne ko kuma da shi aka kafa wannan kasa a yau a lokacin kenan Allah ke bada labari yace fa kafarat bi an'amillah yau ni'imar nan da Allah yi wa Najeriya sai ta butulcewa ni'imar da Allah ya mata sai Allah ce fa azaqaha Allah libasal ju'i sai Allah ya dandana mata tufafin yunwa wal khawfi da tsoro bima kanu yasna'un saboda abinda suka kasance suna aikatawa me kenan laifuffukanmu ne ya same wannan fitintunu na rashin tsaro yake karuwa kuma na so yake hadisi ya inganta imamu ahmad ya fitar da shi a cikin musnadinsa haka imamu abu dawud haka imamu tirmidhi daga abdullahi dan umar dan khattab da isnadi ingantacce yace aqbala alaina rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam zata yawmi wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fuskanto mu faqal ya ma'shar al ya kutarin mutanen da suka yi hijira daga Makka zuwa Madina khamsun idha tulitun bihinna wa a'udhu billahi an tudrikuhun ababai guda biyar idan Allah ya jarabce ku da su ina neman tsaron Allah ku sahabbai na kakku gansu da idanuwan wasu ababai ne guda biyar sai manzo Allah ce na daya lam tazharu al-fahishatu fi qaumin qat hatta yu'linu biha illa fasha fihim at-ta'un wal awja'u allati lam takun kad madat fi aslafihim alladhina madu min qablihim yace al-fasha zina ma dugo luwadi ba zai yi yawa a cikin al'umma ba har su fito da shi fili yanzu akwai NG ko suna tallata kansu in ka shiga Facebook za ka gani ko in ka shiga WhatsApp Twitter ko da other social network duk za ka gansu ko suna tallata kansu yan madugo ko lesbian ina fata an gane da kuma NG sannan kuma ga kuma mazinata ina fata an gane idan suka bayyana a fili hatta yu'linu biha suka fito da shi fili illa fasha fihim at-ta'un manzo Allah ce sai annoba ta yi yawa a cikin mutane rashin tsaro ba annoba ba ce ina fata an gane sai manzo Allah ce wal awja'u allati lam takun kad madat fi aslatihim alladhina madu min qablihim sannan da ciwuwukan da mutanen da ba su san da irin ta ba muna ciki ko ba mu ciki sai kenan ko na biyu yace walam yanqusu al-mikyal mizan illa ukhidhu bis-sinin والشدة المبنى وجور السلطان عليهم idan mutane suka tauye mudu da ma'auni idan ce mudu da ma'auni kowa sai fara tunanin sai kasuwa wa idza kaluhum aw wazanuhum yuksirun ko shi suke tunani me zuwa aiki baya zuwa sai sha biyu karfe ɗaya kuma ya tafi shi ma tasfif ne haka ne ko ba gaba shi ma tasfif ne ko sai ce walam yankusul mikyal wani zan mutane idan suka tauye ma'auni yanzu ne ne da vulcanizer in ka ba ka kawo motar ka yi fashi in ka ajiye ka tafi kafin ka dawo zai ce ma fashi uku ne haka ne ba ba gaba kai wani ma zai iya canza maka taya ana yin haka ko ba yi kowa na neman daman kowa ne cike shi haka ne ko ba haka ba illa ukhidhu bisinin manzo Allah ce sai Allah ya jefi irin wa'annan al'umman da fari wa shiddatil mu'na da tsananin rayuwa muna ciki ko ba mu ciki wa jawru sultan alaihim shuwa gabanin su za su dinga musu mugunta muna ciki ko ba ma ciki sai ce na uku ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء لولا البهائم لم يمطروا duk lokacin da mawadata suka dena ba da zakkan dukiyarsu yanda Allah ya ce ba yanda su suke so ba illa muni'ul qatara min as-sama sai Allah ya hana su ruwa daga sama laulal baha'in ba dan dabbobi ba lam yumtaru da ba za su samu ruwa ba ni na ga mutumin da ya ce min ya yi aiki da wani mutumi yan kamfaninsa an ɗauke shi a manaja sai ya ce min mutumin ya kamata ka dinga fitar da zakka sai ya ce to ya ba shi go ahead ya ce ya fitar da zakan miliyan talatin ne na kudin kamfani ya ce sai na ce mai to kudinka na akawunt ɗinka ya kamata shi ma ka dinga fitar da zakka sai ya ce to sai ya bani go ahead ya ce in je in tattaro in bashi bir ɗin ya ce malam kasan nawa ne kudin da zai fitar 30 biliyan naira shine kudin zakka shine 1 over 40 na dukiyarsa 30 biliyan naira mutum daya shi ne 1 over 14 abin da yake da shi kaga 30 times 40 yana da 1.2 trillion kenan ya ce da ya ji na ce mai biliyan 30 za a fitar na zaka sai ya ce a bashi kaga gwamnati ne ne zaman da ko biliyan 30 ko biliyan talatin sun aka ce za a fitar da ita a garin mina musulmi alal akalla kowane mutum ne zai samu miliyan goma kawai shi sa manzo cewa walam yamna'u zakata amwalihi illa mun'u al-qatra min as-sama' sai an hana mu ruwa daga sama laulal baha'in ba dan dabbobi ba lam yumtaru da ba za a ba mu ruwa ba na hudu walam yanqudu ahada Allah wa rasuli duk lokacin da mutane suka warware alƙawalin Allah da manzansa na kaita Allah a doran ƙasa da bin sunnan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da bin dokan Allah illa sallata alaihim aduwan min ghairihim fa akhadhu ba'd ma fi aydihim Allah zai daura kafirai akan su su kwankwace abin da da a hannun su yake muna ciki a Najira ko ba mace sai na biyar sai ce malam tahkum a immatuhum bi kitabillah matukar shugabanni ba za su yi hukunci da littafin Allah ba wato qur'ani da sunna ya zama shine constitution din mutane ba illa ja'ala Allahu ba'sahum bainahum shadid sai Allah ya sa kiyayya mai tsanani tsakanin musulmi da wa'annan shugabannin ba sa jituwa akwai shi ko babu akwai shi ko babu kaga wannan shine sharadi da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya bada ga al'ummansa wai akwai abinda wannan hadisin ya ambata wanda ba ma ciki a Najeriya yau Tume mafita Allah ce wala kad akhadnahum bil azabi famastakanu li rabbihim wama yatadarrun hakika mun kama mutane da azaba mun ɗanɗana musu kuɗansu, mun jefa musu musibu iri iri famastakanu li rabbihim ba su koma ga Allah ba wama ya tazarra'un kuma ba su kankan da kansu zuwa ga Allah ba a shi nan halin da muke ciki mai muke bukata komawa ga Allah da kuma ne kaskantar da kawuka mu zuwa gawa Allah shi ne mafita ina fata an gani Imam Malik ya shahara da wannan maganar a bakinsa لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح بها أولها asalin wannan maganan ba maganan imamu malik bane amma duk wanda zai nakalto maka wannan maganar sai jingina maka shi zuwa ga imamu malik shi da kansa a cikin muwatsa malik ce ba magana ta bace ina zama a gaban malami na wahab bin kaisan ya ce kullum idan na zo gabansa majalisin malami na wahab bin na zauna a gabansa kafin ya bar majalisin sai ya faɗi wannan magana to amma da yake shi imamu malik Allah ya bashi karbuwa a cikin al'umma sai ya fi shahara da magana amma asalinta na wahab bin ne malamin imamu malik wannan al'umman ba za ta gyaru ba sai abin da ya gyara na farko me ya gyara na farko alkitabu was sunna shine hadisin Abu Dawud yace taraktu fikum ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada kitabullah wa sunnati wa lan yatafarraqa hatta yarida alayya alhawl yace taraktu fikum ma in tamassaktum bihima na bari a cikinku abinda in kuka yi riko da shi lan tadillu abada ba za ku taba bata ba har abada sai ce kitabullah wa sunnati littafin Allah da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce walan yatafarraqa alkitabu was sunna ba sa rabuwa hatta yarda alayya alhaus har sai an kado ku zuwa ga tafki na shine wato alkautar lokacin da za a kawo mu a farfajiyar kiyama wajen shan alkautar ashe kenan idan mutane suna neman mafita sai su koma ga ƙur'ani da sunna sannan kuma su da ne da tafarkin magabata na ƙwarai shi ne kaɗai zai sa su samu mafita shi ne tauhidi saboda tauhidi yana gadar da aminci a cikin al'umma kuma shirka yana gadar da musiba da bala'i da kuncin rayuwa kuma gashi nan shine muke ciki saboda Allah ya buga mana misali a cikin Qur'ani kuma gashi nan muna gani in kuwa muna so mu gyara to ni sai na rike Allah tafarkin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam a gidana a wajen sana'ata a inda nake rayuwa ba wai sai a masallaci kadai ba yau da yawa daga cikin mutane za ka ga mutum yana maka ikirarin shi alus sunna ne sunnarsa a masallaci yake ko kuma a tufafi kadai amma in ka yi mu'amala da shi ba za ka ga sunna a mu'amala ba in ka kasuwanci da shi ba za ka ga sunna ba in ka je neman aure a gidansa ba za ka ga sunna ba ina fata an gane saboda ka sai zama sunnan mu a baki ne kawai to wannan sai mun jawo mun tabbaka shi sannan Allah zai ba mu aminci gashi nan ayoyin nan sun riga sun nuna mana gaskiya al'amari ko sannan kuma hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sun nuna mana in dai muna neman aminci a rayuwarmu to dole sai mun koma mun yi riko da littafin Allah kuma sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a bisa fahimtar magabata na kwarai sannan sai Allah ya kawo mana mafita in kuwa ba haka ba ba za mu taɓa fita daga wannan kunci ba kamar yadda hadisin ibnu umar ruwayan abu dawud Allah sallallahu alaihi wasallam yace la yunzi'uhu ankum hatta tarji'u ila dinikum Allah ba zai fitar da ku daga kaskanci da kunci da damuwa ba sai kun koma addinin ku ina fata an gani, yau inda zaka gane mutane shine idan musulmi yana maka ikirarin ahli sunna ne shi ka bari ya shiga siyasa zaka gane sunnansa da gaske ne ko ƙarya ne haka ne yana shiga siyasa za ka gane sunansa a baki ne yanzu nan za ka gan shi ya koma matsaci haka ne ya bar sunan saboda an ce mai in ba ya bi wannan hanyar ba ba zai samu mai ba ba zai samu mafita ba mutane yanzu sai suka yadda da tsaki sama da yadda da suka yi ga Allah da manzansa. kuma wallahi ba ka gane wannan shi sa Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a yake cewa mushrikan da sun fi mushrikan yanzu sanin tauhidi ne dalili da Allah ya ce su ce la ilaha illallah tuflihu me suka ce wa manzo Allah ja'ala al-alihata ilahan wahida inna hadha la shay'un ujab yanzu kana nufin allolin nan guda 360 mu watsar da su mu mai da guda ɗaya shi kaɗai za mu bautawa lallai abin ban mamaki ne wan talaqa al minhum animshu wasbiru ala alihatikum inna hadha la shay'un yurad manya manya daga cikin su suka tafi suka ce kai ku tafi akan allolinku ku yi haƙuri akan su rike ruko da alloli shine abin da ake so daga gare ku Allah ya ce wa idza rakibu fil fulki da'u Allah mukhlisina lahu din lamma najahum ila al barri idza hum yushrikun dan suka hau jirgin ruwa daniniya ta kada al mawj kenan ko ya kada suka fara tangal tangal a cikin ruwa da'awu Allah sai su koma kiran Allah mukhlisina lahu din suna tsarkake addini domin Allah wa'annan mushrikai ba ake magana ko alamma najahum ila al a lokacin da Allah ya tsiratar da su daga teku suka hau tudu idahum mushrikun sai su fara shirka wato ba sa yin shirka illa rakai ko wa yuwahiduna Allah fi shidda suna kadaita Allah ne a cikin tsanani amma suna shirka ne a lokacin da suke yalwata amma yanzu ba mutane yanzu ba yushrikuna billahi fil rakha'i shidda haka mutane yau suke cikin jin ya yi shirka in ya shiga musiba ma yayi ne yayi shirka sai kuma Allah ya kyale ka ina fata an gane kaga shurutut tamkin kenan ko sharuɗan da ke sa mutane su samu rayuwa na jin daɗi shine tauhidi da ne rashin shirka yanzu ba shirkan da mutane suke yi ya wuce misali kullum kai hatta yanzu ta facebook ana yin shirka ta ta google ana shirka kai ta horoscope ma ana shirka sai ka ji mutum ya ce ma bari ya je horoscope me zai je a horoscope wai yana zuwa zai tambaya ni waye sai a ce kai wane ne tanjim kenan man ata kahinan aw arrafan ko kaga yanzu yana tambaya a ciki sai a ce kai ne wane wane what am i expecting sai a ce yi wa expecting kaza da kaza da kaza yanzu ne yake masa ana masa ne nau'i ne na ne na bokanci amma ta ne ta social network kaga yanzu ba ya tunanin me shirka yake yi ko sai yanzu ba har an kai ta kwamfuta wai idan ka je asibiti sai in aka in aka sa ka a kwamfuta wai sai a ce an gama sai a ce ga abin da ke damunka an gama kenan ko a cikinka an gama ko sai a ce sannan kuma sai a baka previous life ɗinka yanzu me ake so a nuna maka waye san previous life ɗinka sai Allah sai wanda ya zauna da kai ko to wannan mutumin bai san ka ba akan ji matsalan amma kuma ne wai yanzu yana gaya ma ga abubuwan da ka fuskanta a baya wani nau'i kenan nau'i ne na tsaki na bokanci amma an fito maka shi a zamanance an yi difitin ɗin kwakwalwarka kuma yawanci a inda ake yin wannan a asibitocin da chinese suke living a nan mu yanzu abinda ake ke kuma mutane da yawa suna zuwa musamman masu hannu da shiri mawadata sai zauna a ce ai kaza kaza wallahi that thing is wonderful waye waye waye shi man park to kaga daga nan an tsiye maka imaninka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya bar mana abu guda biyu muka yi riko da shi ba za mu bata ba wato kuncin da muke ciki Allah zai kawo mana ne mafita rashin tsaro da muke ciki Allah zai kawo mana ne saukin sa idan mun kadaita Allah sa'annan kuma ne mun daina shirka a shekenan muna da aiki Akan ko? kuma mutane da yawa suka ji an ce a yi wannan a wannan an manta cewa saban allahnmu ne ya sa allah ke ɗanɗana mana kuɗa waye ya jefa mana wannan musibar allah waye isa ya kawar da ita to idan muka bi dokarsa ya ce to shi zai kawar da ita sai kuma tunaninmu ga baki ɗaya bai koma wajen ba sai ana tunanin ha ah, ai shugaban ƙasa ne bayi da taxis ko kuma gwamna ne bayi da taxis ko kuma aiki ah, ne bayi da kaza ana duk wannan tunanin kage yanzu ga baki ɗaya shedan ya yi dikitin ɗin tunaninmu ba ma tunanin saɓon mu ne ya kawo waɗannan musibin mu yi adoptin mu gani mana allah zai kawo canji ko ba zai yi ba idan sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam za su saba umarni guda daya na manzan Allah Allah ya ladabtar da su a yakin Uhudu musibar ba ta tsaya a kansu bane sai da ta shafi manzan Allah ni da kai waye yau Allah ya ce wa ma kana Allah yu'adhibahum wa anta fihim ko Allah ba zai azabtar da al'ummanka ba matukar kana cikin al'ummanka ya Muhammad to bayan ka mutu fa sallallahu alaihi wasallam sai Allah ce wa ma kana Allah mu'azzibahum wa hum yastaghfirun Allah ba zai azabtar da al'umman ka ba matukar su suna neman gafararwa Allah kenan daga cikin dalilin da zai sa a samu me sauki daga musiba daga wannan rashin tsaro shine istighfari Allah ce fa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara sai ce ne yursilis samaa alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara daga cikin fawaid da ake samu na ne na istighfari yace Allah zai gafarta muku yursilis samaa alaikum midrara Allah zai kwararo muku sama zai ba ku ruwa mai albarka wa yumdidukum bi amwalin wannan talautin da da ya sa ko Libasan du'i ko sai Allah ce Allah zai ba ku dukiya wa banina Allah zai ba ku ƴaƴa wa yaj'al lakum jannatin gonakinku Allah zai sanya masa albarka wa yaj'al lakum anhara koramin da kuke amfani da shi Allah zai cika shi ya bunƙasa shi yanda za ku samu arziki mai albarka sai Allah ce malakum la lillahi wa qara me ya same ku ba ku kaunar komawa kusa ga Allah wa qad khalaqakum atwara kuma Allah ya halice ku taurun ba'da taurin wato daki daki ma'ana marhala marhala daga mani kuka zama jini daga jini kuka zama mai tsoka daga tsoka aka sanya muku kasusuwa aka shigar da rai da sauransu وقد خلقكم أطوارا سيكي ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا ويبقوا كليا دع الله أهل كسمي بدابقي هوا هوا با وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا يسنيا تو يسنيا وتا بحكي sannan kuma ya sanya rana mai haskaka yini kaga duk wannan ni'ima ce wanda Allah subhanahu wata'ala yayi wa al'umma to abin da ke kawo canji shine kamar yanda a can wancan ayar Allah ce wala kad akhadnahum bil azabi sai ce ne famastakanu li rabbihim wama yatadarrun basu koma ga Allah ba kuma basu kankan da kansu zuwa ga Allah ba kenan yana nufin dole mutane su koma ga Allah su kaskantar da kawukansu zuwa ga Allah sai Allah subhanahu wata'ala ya kawo canji ya kawo sauki ya fitar da mu daga wannan kunci da musiba da ake ci doka ce Allah ya bada aka saba kai yanzu me kake yi a gidanka in ka ba matarka umarni ta ki bi me kake yi ba kana ladabtar da ita ba in ka ba danka doka ya ki bi me kake yi ba kana ladabtar da shi ba ina ba ta an gane ya sha wuya ka yi fuska fuskan shanu ba ko ba wai don baka kaunin shi kana so ya ɗanɗana kudarsa saboda ya gane cewa ko kai ne babansa ba to haka Allah ya yi mana ya ɗanɗana mana wannan rashin amincin saboda mu gane cewa saɓan Allahnmu ne ya jawo haka ina fata an gane ka duba sahabbai mutane arba'in ne fa a yaƙin udu suka saba doka na Allah guda arba'in da musibar ta zo ba ta tsaya akan arba'in ba sai da ta shafi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya bada umarni fa? aka saba umarninsa amma da musibar ta zo sai da ta taba shi aka karya aka rotsa masa kai aka karya haƙorinsa na sama da na ƙasa duk fa umarninsa ne fa aka saba sannan kuma musibar da ta zo ba ta tsaya akan wanda suka yi bane sai da ta shafi hatta waanda ba ruwansu ko shine Allah yake cewa wattaqu fitnatan la nan alladhina zalamu minkum khassa ku ji tsoron fitinar da idan ta zo ba ta taba waɗanda suka yi zaluncin su kadai sai ta shafi wanda ma ba ruwansu a cikin ƙasarmu akwai bayan Allah amma su ne 'yan kaɗan mabarnata sun fi yawa ina fata an gane to su suka jawo wannan musibar to saboda haka har na na Aisha ta take cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam take cewa anuhu laku wa fina salihun yanzu mu al'umma manzon Allah za a halaka mu akwai mutanen kirki sai manzon Allah ce na'am idza kasura fihi al-khabar idan barna yi yawa a cikin al'umma Allah zai halaka mu ba halaka ba ce wannan wannan a dana bom a kashe wancan sun mutu ko wannan a kama shi an gama kama shi a ce ya kawo kudi an gama kawo kudi kuma a kashe shi a ji annoba ce ko sannan ga yunwa ko ga tsananin rayuwa ga tsadar rayuwa duka wannan saboda saban allan da ake yi kuma har yau talakan najeriya ya kasa gane cewa saban allah ne ya jawo wannan amma sai ake cewa wai jam'iyya kaza ce ko ko kuma shugaban kasa ne ko kaza ne ba su iya kaza ba ko sai aka manta cewa saban Allah ne ya dawo wannan musibar duk lokacin da mutane hankalinsu bai dawo kawukansu cewa wannan fa halin da muke ciki na rashin tsaro da kuma kunci da musiba da muke ciki saban mu ne irin shirkin da muke yi to fa ba mu da ranar fita daga wannan musiba ai duk lokacin da aka kunno wata hanya kamar zata za a za ta lafa ko sai wata kofa ta ƙara fitowa ko sai ta farwanta ne muni saboda har yau mutane sun kasa gane cewa laifinsu ne ya jawo Allah ke ɗanɗana musu kuɗa idan talaka da mai kuɗi shugabanni suka gano cewa laifin mu ne a doron ƙasa ya sa Allah ke ɗanɗana mana wannan kuɗa za mu dawo cikin hanyar ce muku ba za mu dawo ba za mu dawo za mu gyara ina fata an gani idan muka fara gyarawa to sai kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo mana canji kamar yadda hakan al-Basri yake cewa kamata kunu yuwalla alaikum yanda kuke haka ake ba ku gabanni daidai da ku mutanen najeriya sun ce suna canji ko amma ba canji a ɗabi'unsu ko akwai akwai wanda zai iya bugun kirji a nan masallacin ya ce ma akwai canji a ɗabi'unmu a da allah a gidanmu ya muke akwai canji akwai canji a gidanmu yan na ce canji a ga dokar allah a gidanka shi ne canjin ai ko a wajen sana'arka akwai dokar Allah a ciki mutum ma yana ofis in ya juyo in ka ce kaza zai shawa ah, kai ba aikin Allah na zuri nan ba da ya zo yi a neman kudi ya zo yi shi in baka yi sharan kasuwa ba an baka yi sharan masallaci ba kai ta kasuwa ko yawa babu Allah a cikin mu'amalan sai 'yan kaɗan daga cikinmu ina fata an gane ga kuma uwa uba sai bid'a ta shigo cikin al'umma kuma ta dangana so tana tana so tana tana so sai tana ta danne sunnonin mutane kuma sai suna ganin cewa wai dan an raye sunna ba shine zai kawo ci gaba ba sahabbai da suka raye sunna ne ya faru da su sai Allah ya ba su ne tamkin ina fata an gane sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da suka raya sai Allah ya jefa tsoro a a wajen mai kafirai a zakatansu saboda duk wani motsi suna bin sunna ko da suna cikin jarabawa ne suna bin dokar Allah da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa shi sa sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin ruwayar da imamu hakim ya fitar a cikin mustadrak kanasa, hadisin abdullahi dan umar yace wa ju'ila dhullu was-sagharu ala man khalafa amri Allah ya sanya kaskanci da kankanta da duk wanda ya saba umarni na yanzu ba mu shiga cikin kaskanci ba ko mun shiga mun shiga ko ba mu shiga ba kana tafiya kana tsoro ko a gidanka ma kana tsoro kana jin wani motsi zaka ce a duba menene menene ko kaskanci kana musulmi wanda da babu wannan saboda ne ka saba wa umarnin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu idan wani kace mai ai bin rashin bin sunna ya haifar da wannan zai shi kai wannan wani irin rayuwa ne ai tsaro babu tactics ne na tsari duk sojojin duniyar nan ka je ka dauko su a cika Najeriya da shi wallahi ba za a samu aminci ba matukar ana shirka ina fata an gani shirkan ake yi ko ba a yi an daina ko ba a daina ba a duba anguwanni ka gani in ka ga inda mata ke cincirin da za ka ga boka ne ko bokan yako ka ga an taru maza da mata me faɗan ƙoƙari ne shine zai je samu mai gidan ya ci don Allah a kori wannan mutumin me ɗan imani kenan ko sai ka ji an fara cewa wane ya cika sa ido ina ruwansa ko kai ina ruwanka da shi wannan shirkar da ake yi kana tunanin Allah ba zai fushi da mu sannan kuma idan Allah ya tashi saukar da musiba kana tunanin a ɗakin kawai za ta sauka duk mutanen anguwa sai ta shafe shi to abinda muka kasa ganewa kenan wannan shirkan da ake ta yi a cikin al'umma to shine sai Allah ya narkar da shi shine sai ya fitar da shi a wannan ina fata an gane yanzu ka duba yanda ake mutum zai ce ma wai shi ya sha maganin bullet ko haka ne ko ba ka ba saboda me wai kada abe kada harbe shi idan kuma ka tashi harbinsa kai tsaye za ka mula shi hatta fata ko ina shirkan yake ba sai hana ba in ya cika babban mushirki shine sai ka ga bace ko a mu neme shi a rasa ko kuma mutane har sai ka ga wani kuma yana burge shi irin wannan abu ko sai ka yana burge shi shi ma za a nemo mai layan bata kuma musulmi ne in ka burge a ahlus sunna bai taba sallah a masallacin yan bid'a ba amma shi ne zai zuwa ya nemi wannan zai ce ma yi Allah ce ka ce taimake ka a lokacin ya san wannan amma da bai san da wannan ba sannan kuma muna zaune haka sai Allah ya kyale mu galibi a wajen jaraba zai yi shirka zai je wai zai je tsafi wai in examiner ya zo makin wai ya rufe ko? Eh, ko? idan shi rufe ya makin kaga tun daga neman ilimi ma fa ake shirkan ko ɗan mata shirkan ma yau ya shiga ya zama na zamani ban motar da plate number kawai za a nema an gama duk inda kake za ka zo ka same ta shirkan da ake yi yanzu ko kuma nan ka kawai za a nema shi kenan za a yi shirka duk inda kake za ka zo ka nemi wannan macen shirka kenan wa'ansu na zobe in suka gaisa da mutum shi kenan sai abin da suka ce mai wani kuma a baki za a bashi abu ya sa ya yi magana in yi magana dole a bi shi wai irin wa'annan mutanen buwai shi ne suke so wai Allah ya ba su shugaba irin sai na bakar da umar sannan a musu adalci irin na sai na bakar da umar zai yiwu to kaga dole ke mun gyara ɗabi'unmu kamar yadda imam malik ya ce ƙarshen wannan al'umman ba zai gyaru ba sai abin da ya gyara ne na farko me ya gyara na farko tauhidi ta Allah bin dokan Allah sai suka samu aminci da natsuwa shi sa dubu kisra da yazo ya samu sayyidina Umar a kwance shi kadai a garin Madina a wajen Madina ya cire takalmansa kamar yadda kauyawa suke yi ko su haɗa. ya ɗaura kansa ya ɗauki wannan kafan ya ɗaura a wanda shi kadai yana bacci ya kalli sayyidina Umar ya kalle shi aka ce mai ga sayyidina Umar yace hadha halu rajulin takshahu muluku duniya? wannan rayuwar mutumin da sarakan duniya ke jin tsoronsa kenan? kenan ce ya Umar faqad adalta fa aminta fa ninta kayi adalci ne sai ka samu aminci sannan ka ne ka iya bacci kai kadai yace ga shugabanninmu nan cike suke da ne da masu gadi amma kai kadai a wajen gari me ya kawo wannan kadai ta Allah lokacin da Amr ibn al yake gwamna a garin Misra akwai wani kogi a al'adar mutanen Misra wai kogin nan yana ambaliya sai an jefa mai budurwa sai ya daina ambaliya da aka zo sai amru bin ya ce ba zai yi ba sai turawa wa sayyidina umar da fa abin da mutanen nan suke cewa sai sayyidina umar ya rubuta sako leta yace daga bawan Allah min abdullahi umar bin khattab daga bawan Allah sayyidina umar dan khattab yana umurtan wannan tekun idan tana tafiya ne da umarnin Allah kada ta yi ambaliya amma idan kuwa tana tafiya ne da umun ta tafi tauhidi ne wannan ko ba tauhidi ba eh tauhidi ne tsantsa ko da ya jefa aka jefa ya ce a jefa ciki kogin har abada bai ƙara ci bai yin ambaliya ba wannan tauhidi ne yasa aka samu aka samu abinci ko ba tauhidi bane a tashin hankali suke ciki ba tauhidi ya kawo mafita ko bai kawo mafita ba ina fata an gane lokacin da ya canza Khalid bin Walid a wajen yaki ya kawo Sa'ad ibn Abi Waqqas yace ma azaltu Khalidan an amdi yace ban cire Khalid bin Walid da gangan ba sai ce saboda ga mutane sun fara karkata cewa duk yakin da ba Khalid bin Walid ba za a samu nasara ba sai nake so na nuna musu ubangijin Khalid bin Walid ke bada nasara ba Khalid bin Walid ba sai na turo Sa'ad ibn Abi Waqqas an gane Sa'ad ibn Abi Waqqas kuma da yazo shine ya jagoranci yakin da aka yi wanda aka samu nasara shine qadisiyya qadisiyyan nan da aka zo Sa'ad ibn Abi Waqqas ya zo da runduna suna zuwa bakin teku sai suka ga ba kwale-kwale ya sa an kwashe kwale-kwale kaga ba kwale-kwale sai ina za su tsallaka ko kada masu ne su tsallaka su je su yaki sa'ad ibn abi waqqas ne ce wallahi sai mun yakin nan suka tsaya a bakin teku fi sahil al-bahr a bank of the river bakin teku suna sallan dare suna azumi suna roƙon Allah sai da suka yi kwana uku ranan da suka cika kwana na uku sa'ad ibn abi waqqas ne ce qulu hasbunallahu wa ni'mal wakeel tauhidi ya amfani ko bai amfani ba sai suka kala suka fara hasbunallahu wa ni'mal wakil hasbunallahu wa ni'mal wakil sa'ad bin abi waqas yace a haute ku kawai sai gashi nan suka haute ku sai gashi suna tafiya akan teku yanda kake tafiya a doran kasa salmanu faris ya ce da na taka ɗaya biyu uku na kalli teku na gani ne ke tafiya a kan teku kamar yadda kake tafiya a kan teku a ƙasa ya ce madalla musulunci in ba musulunci ba waye ni salmanu a ce yau ina tafiya a kan teku imamu zahabi a cikin siyar alamin nubala da ya kawo kisan ya ce da rustum suka hango sa'ad ibn abi waqas da rundunar sahabbai akan teku sai suke cewa al-yawm nuqatilul jin haula ilaysu min al-ins kai yau da aljanu za mu yaki don wannan ba mutane ba ne tauhidi ya yi amfani an samu mafita ko bai yi ba ya a zamanin manzan Allah sallallahu alaihi Sallam, me aka ce musu innan nasa kadi jama'u lakum fakhshawhum ko fazadahum imana wa qalu hasbuna Allah wa ni'mal wakeel wanqalabu bi ni'matin min Allah kaga tauhidi yayi amfani kenan ko to kaga mutane har ila yau mutane da yawa ba sa tunanin tauhidi zai kawo wa mutane mafita a rayuwarsu gashi nan ya kawo a mutanen baya ko to shine imamu malik yace mu ma na yanzu ba za mu samu jaruwa ba sai abin da ya gyara su me ya gyara su tauhidi kane ta Allah ko to mu ma shine zai gyara mu an ce mun lokaci na yayi abinda na faɗi daidai Allah ya masa albarka wanda ne kuskure Allah ya fi mana subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ya wurin kuka ko ya ba shi wani abu ya kulle ya yaki ya kuyi ko ya kira ta wani a shin kudiri ma na wasu abubuwa da mutane ke kudirtawa a yau cewa kamar Allah ba zai yi shi ba zai iya shiga babin mutum ya ya yi shirka sani wasu suna gani kamar yadda ka ambata idan za a canza sojoji za a yi kaza za a yi kaza ta samu economic policy wanda suke da kyau ai ba dole sai an dangata da addini ba da farko su kalan mafi yawancin lokuta da aka yi tambaya ta kamar a mafi yawancin lokuta kuma ka ga cewa shi talaka kuma yana gani kamar mai dukiya shi ne ya shi to magana ba cewa shi yana shirka baya faɗi mai rasa shi yana ganin ai gyara ba a nan shi ba idan shugabanni za su gyara komai zai yi zai yi kyau wani haka maganar take wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa na farko dai a kudurta cewa babu wani abu da zai iya kawo mafita ko sai sojoji irin na su amerika irin na su china da sauransu ai ga wa ma china min ka bi ba'id? ko gashi allah turo musu me corona ne to sojoji su yi amfani mana technology ya amfani mana ka sani cewa musiba ce an gane duk duniya akwai wanda ya kai su technology akwai wanda ya kai likitanci da sauransu to sai Allah yake nuna maka cewa ukuba ce Allah ke yi wa bawansa in ko Allah ya doso da ukubarsa babu wani makhluki zai sai kawar da ita Ina fata an gane Allah shine kadai yake kawo bayinsa canji a lokacin da ya gama amma da sharadi in sun bi dokar Allah Allah madaukaki ya gaya mana cewa idan muka canza Allah zai canza inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim Allah baya taɓa canza abin da ya afka wa mutane na musiba na kunci na damuwa na rashin tsaro sai in su sun canza kaga Allah ya bada kaida ko to idan muka canza sai Allah ya kawo mana canji in ba mu canza ba to ba mu da ranar fita tunanin cewa an samar da kaza ko an samar da intelligence da sauransu ina intelligence din China suke ina likitocin China suke yanzu da coronavirus din suka rasa ai yanda suke suka shahara a duniya ya kamata a ce yanzu din nan an gama warware matsalar ko an iya karshen da yanzu ko kulle mutane suke ko wannan yana so ya nuna maka cewa ne Allah ne ya doso da wannan musibar kamar yadda Allah madaukaki yayi wa mutanen Annabi Musa wa ma nurihim min ayatin illa hiya akbaru min ukhtiha wa akhadnahum bil azabi la'allahum yarji'un hadith dalilin kenan Allah ce babu wata ayar da zamu nuna masu sai na yanzu ya fi na jiya muni Allah ce wa akhadnahum bil azabi muka rike su da azaba la'allahum yarji'un dan su dawo su koma wa Allah kaji hikimar kenan duk wata musiba da Allah ke kawo mana yana so mu koma masa ne mu yadda cewa ne ba wanda zai iya mana shi sannan sai kama mana mafita yanzu barin kawo maka misali mafi sauki a hankalce idan matarka ta yi tutsu yi bore kana so ka nuna mata kai ne mai gida ba eh sai ta dawo ta fata guri sannan sai ka fara sai ka canza mata ba A kana wale da ita bane ka nuna mata kai ne mai gida sai abinda kake so ba ina fata an gane me yasa yi haka Kawar ta gane cewa fa lallai shi is under your control ko to Allah yana mana haka ne dan mu gane cewa fa rayuwar mu gabaki daya wace juyawa Allah ko to kuma shi kadai ya isa ya kawo me wannan canjin in muka yadda shi zai kawo to sai ya kawo mana amma idan muka yi tunanin cewa dabaran mu ce sai Allah ya kyale mu da ne dabaran mu amma jama'a duk wanda ko Allah ya kyale shi da dabaran sa zai iya ba zai iya ba amma ji tsara na amsa tambayoyin ka duka biyu na'am wa alaikum assalam ba shi ba tsokar Na'am. na'am na'am aka wata ba ta wani labari

ai kuma da aka kuma Allah ya kuma Allah ya kuma to alhali ko shirka ita shi ne kan zai yi da za a kuma Allah ba ya mutu mutu ya mutu to saboda ɗaukar mazinata su ne masu ne da farko to mu saba zai an sai da mu bar mu koma ga Allah da musu fara kuma da ake yi ko mutane ba ya kai bayani ba sallah ba ma yi

ba ma so mu al'umma kamar akwai kofi ne ko yawa to bari mu tsaya anan insha Allah subhanahu wataala fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk